Akalla shaguna har da gidaje dubu biyu ne waɗanda aka gina su ba bisa ka'ida ba musamman waɗanda ke kan hanya gwamnatin babban birnin tarayyar ta rusa a jiya laraba mama aisha guda ce daga cikin mazauna yankin wannan rusan ba daɗi ko kaɗan ya sa mutane hawan jini da yawa wasu ma yawancin su ma kwanan suka gama gini duk da abin ya bi ya ruguje wasu dan sana'a su da bai fi dan kankanin sana'a ba duk da yanzu an burga an kwashe wasu ba ganin cewa suka jawo ba a gwamnati ta gaya musu amma kin san waɗansu sun ɗauka cewa za a fara daga can junction an zo an fara daga tsakiya inda ake daga junction aka fara na gaba ya kwashi kayan su amma su ana tunanin daga can za a fara sai ko aka tafi tsaki aka fara Kasim Aliyu Muhammad shi ke zama sakataren kungiyar kasuwar Fanteka da ke Imfafe eh lallai wannan rusau din ya zo ba zata a wanda mu dama muna jiran cika alkawali na shi mai girma ministan Abuja na relocating namu zuwa ainihin bangaren da ya dace wanda baya kusa da hanya so ko da ya zo lallai ba mu tsammace shi ba to amma dama muna lade ne a inda muke wanda aka rushe muna har sau hudu rusau da aka yi muna a baya ya sha bamban da wannan domin wannan rusau din ya shafi ainihin mazauna masu gidaje masu shaguna wanda ba mu kada ya shafa ba amma mu fami ne aka yi muna kan ciwon da muke kan sada ma ba mu warke ba duk da yake wannan ba shine karo na farko ba da mazauna yankin suka taba fuskantar rusau na shaguna da gidaje inda mafi akasari ke zama wajen neman abincinsu gwamnatin abuja ta bayyana cewa rashin bin tsari da ka'idoji ke jefa al'umma cikin wannan sauyin yanayi ga kuma uwa uba matsalar tsaro da ake fama da shi a yankin. Garba Kwankur shi ke zama shugaban riko na hukumar da ke sa ido kan tsare-tsare a babban birnin tarayya Abuja. Duk wanda bayi da takardan fili Abuja kuma ka zo in ko kana da filin ma sai ka zo ka same mu mu baka abin da ake ce da shi building plan permit a baka yanci cewa ga irin gini da zaka yi ga irin wanda ba zaka yi ba so duka wannan akwai control amma wasu zaka gani wanda muke rusa su dinnan ba su da haka dama na a ce filin su ne Abuja sun zo kawai sun gan fili da maybe a aikawa ba su kai ta wajen ba sai kawai sai suka zuba gini suna ta zama a ciki to irin wannan ba ma so su dade zai zama mana da damuwa saboda me akwai issue na security waɗannan mutane irin yan fashi da yan banga da su me dinnan sukan zo cikin su su zona da dare kuma su fito su je suna ta yin abubuwa da yana ta damun gari shi ma babban jami'i a hukumar town planner Zayyanu Muhammad ya yi da cewa ta asali Abuja tun farko gari ne wanda aka tsara shi korafi korafi kuma da mutane suke yi al'ada ce ta dan adam amma abin da ya kamata a duba shi ne tun farko shin an yi abun nan kan ka'ida idan baka bi ka'ida ba kuma ana ta wayar da kan mutane cewa kar ku yi kar ku yi ga abin da doka ta ce idan za mu bi doka za mu bi wannan tsari da aka yi na FCT to ba za a samu matsala ba shugaban kungiyar 'yan kasuwar Fanteka Musa Abdullahi ya ja hankalin 'yan kasuwar da lamarin ya shafa da ma gwamnati kan a kawo musu dauki gaskiya jan hankali da zan mutane a kan mu hakuri dan shi da abin da kaga yau ka same shi zaka iya dama ka rasa shi kuma gwamnati ta tausaya ma jama'a ta duba halayen da muke a ciki bayanai sun nuni da cewa nan gaba za a ƙara rushe wasu gine-ginen don faɗaɗa manyan hanyoyi kuma yankunan da lamarin zai shafa sun hada da lugbe dutsen makaranta da kuma ushafa shamsiyya hamza ibrahim murya amurka daga abuja najeriya